Sashen Hausa na muryar Amurka BOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalala jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a kuma Ghana. A wasu sauraro barkamu da dawa wannan shirin na musamman da ni Nasiru Adamu hikaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan sabon tsarin gwajin 'yan takara a Kano don gano matsayinsu akan kayan maye. wani mataki gwamnatin sokoto ta ɗauka ne bayan ta'azzarar rashin tsaro a nijar masu yada labaru da harsunan gida sun samu horon ƙara kwarewa muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridu daga jamhuriyar kamaru za mu kammala da yardar allah da sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka da farko ga labarun duniya daga washington dc Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. zababben shugaban amurka joe biden da yake fuskantar tattalin arziki mai fama da kalubaloli sakamakon annobar coronavirus a jiya talata ya sha alwashin gina abin da ya kira sabon tattalin arzikin amurka da zai amfani duk wani ba mulki idan ya kama aiki a ranar 20 ga watan janairu ya ce na sa ana fama da kuncin rayuwa amma ina son ku sani cewa taimako na nan tafe biden yana faɗa a garinsa na wilmington da ke jihar delaware yayin da yake bayyanar da mashawartansa akan tattalin arziki ciki har da tsohuwar mai kula da aliyar tarayyar amurka janet yellen da yake niyyar naɗa ta sakatariyar bitar amurkan Biden ya yi kira ga majalisun kasar inda tattaunawa a kan taimakon coronavirus ga ma'aikata da kasuwanci ya ce tura tsawon watanni su tabbatar da wani shirin taimako mai inganci a cikin watan Disamba tun kafin zababbun 'yan majalisa su kama aiki a cikin watan Janairu. Sai dai ya san da cewa duk wani sabon taimako zai zo da inganci kamar farko. Kana ya yi alkawarin fito da sabon kudirin kashe kudin gwamnati da zaran ya fara aiki na wa'adin shekaru hudu. a hali da ake ci kuma shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan amurka mitch mcconnell ya ce lokaci ya kure wa 'yan majalisa game da cimma yarjejeniya a kan sabon taimako mai ɗimbin yawa domin rage wa mutane radadin annobar coronavirus ana sauran kwanaki kalilan majalisa ta kawo ƙarshen zamanta da wannan shekara 'yan majalisa ba za su iya cimma fahimta akan tattaunawar da aka kwashe wata da watanni ba a cimma nasara ba mcconnell ya faɗa wa manema labarai a jiya talata cewa tun da safiya ya tattauna da sakataren bitel mali steve mnuchin da shugaban ma'aikatar fadar white house mark meadow ko shugaban ƙasa donald trump zai yarda ya sanya hannu akan wata doka tsawon watanni hudu kenan da shugaban masu rinjayin yake kan bakarsa cewa dala triliyan uku da digo uku da majalisar wakilai mai rinjayin 'yan democrat ta tabbatar da shi cikin watan yuni ya yi yawa har ma ya haura bukatar taimakon annobar shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa chuck schumer da kakakin majalisar wakilai nancy pelosi sun aike da wani sabon kudiri ga 'yan majalisar republican da yammacin shekarar jiya litinin amma shuma bai yi wani karin bayani ba a lokacin da manema labarai suka masa tambaya a jiya talata yana mai cewa yana kyauta zaton mcconnell zai duba wannan batu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ma'aikatan kiwon lafiya da masu kula da tsofaffi suna cikin amurkawa na farko da za a ba su maganin rigakafin covid-19 a cewar kwamitin ba da shawarwari akan rigakafi na hukumar kula da cututtuka masu yaɗo ta amurka a jiya talata kwamitin ya kada kuri'a inda mutum goma sha uku suka yi nasara akan mutum daya cewa da zaran an tabbatar da maganin za a ba da shi ga amurkawa miliyan 24 ma'aikatan kiwon lafiya da masu kula da tsofaffi ko da kuwa akwai karancin maganin yayin da kuma za a gaggauta samar da wani shawarar kwamitin shawarwari akan rigakafi na hukumar cdc na zuwa ne yayin da amurka take kara sababbin kamuwa da cutar a faɗin ƙasar. amurka na da mutum miliyan hudu da dubu dari uku da sittin da suka kamu da covid-19 ya zuwa watan nuwamba adadin da akalla ya ninka na watan oktoba a jiya talata jihar florida ta zarce mutum miliyan guda na waɗanda suka kamu da cutar gwamnatin trump ta faɗa cewa ta yiwu a baiwa mutum miliyan 20 maganin rigakafin kafin ƙarshen wannan shekara hukumar kula da abinci da magunguna ta fda ta ce tana duban bukatar gaggawa da kamfanin har hada magunguna na pfizer ya gabatar mata akan rigakafin da ya yi shi ko kamfanin madina ya faɗa a ranar litinin cewa shi ma zai shigar da irin wannan bukatar gaggawan akan rigakafi da shi ma ya yi a ƙarshe hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya tana kira ga hukumomin tarayyar habasha da ta bata damar shiga matsugunan dubban 'yan gudun hijirar eritrea da ke zaune a ƙasan da ba su samun taimakon kayan jin kai tun da aka fara yakin habasha da yankin tigiri a farkon wannan wata an raba abinci na ƙarshe ga 'yan gudun hijiran eritrea da yawansu ya kai dubu sittin da shida da ke zaune a sansanoni hudu ne kafin gwamnatin habasha ta fara kai hari a kan tigiri a ranar hudu ga watan nuwamba hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce ya zuwa yanzu sansanonin na fama da rashin abinci lamarin da zai kara hadarin yunwa da tamowa hukumar ta kuma bayyana damuwa akan tsaro da kariya ga 'yan gudun hijiran wadanda wasu su ka iya fuskantar harin bindiga mai magana da yawun hukumar 'yan gudun hijiran baba baloch ya ce ba su iya sanin halin da ake ciki a wurin saboda hanyoyin sadarwa sun yanke a tigiri yana mai cewa akwai rahotanni da ke cewa wasu 'yan gudun hijiran sun arce daga sansanonin kan yanzu haka sun rasa muhalli a yankin na arewacin habasha a jiya talata an kashe mutum biyar ciki har da dan jinjiri mai watanni tara a duniya yayin da wata mota ta afkawa masu tafiya da sawu a gefen hanya a cewar 'yan sandan jamus akalla mutum goma sha hudu ne suka jikata 'yan sanda a garin Traya da ke kudu maso yammacin Jamus sun kama direban motar mai shekaru hamsin da 51 a duniya dan asalin garin wanda ya sha abin maye kana ana ganin yana da rashin lafiyar kwakwalwa in ji mai gabatar da kara a wani taron manema labarai. 'yan sandan sun ce babu wata manufar siyasa a wannan hatsarin da ya faru amma magajin garin Traya Wolfram Lebe ya gargaɗi hukumomin kada su yi gaggawan yanke hukunci akan wannan lamari a wata sanarwa shugaban jamus angela merkel ta jajinta wa iyalan waɗanda lamarin ya rutsa da su babin rahotanni. Hukumar hana shan miyagun kwayoyi a Kano ta bullo da gwada 'yan takarar kujerun siyasa don gano matsayinsu kan shan miyagun kwayoyi. Wannan na faruwa ne kasa da watanni biyu gabanin gudanar da zaben ƙananan hukumi a jihar. Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da rahoton. Manufar wannan tsari dai ita ce tabbatar da sahihancin kwakwalen mutanen da za a zaɓa a kujerun shugabancin kananan hukumomi 44 da kansiloli 484 da ke fadin jihar ta Kano wadda za a yi a ranar 16 ga watan Janairun baɗi. Dr. Ibrahim Abdul da ke zaman kwamandan hukumar NDLEA e a jihar Kano na cewa. Kowane mutum za a sa mashi aka sa shi in ya fitsari sai a gwada sai fito ma mutum irin kwayan da mutum ke sha. in wiwi ne ya nuna wiwi ne in d5 ne ya nuna d5 ne in tamal ne ya nuna yanzu yanzu dai jam'iyyar apc mai rike da gwamnati a jihar ta kano ita ce ta mika sunayen 'yan takararta ga hukumar ta ndlea domin tabbatar da tsarkinsu daga ta'ammali da ababen sanya maye hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da babbar jam'iyyar hamayya ta pdp ba ta kai ga yanke hukunci ba ko za ta shiga zaben ko kuma a'a. amma ga alama masu rajin yaƙi da ta'ammali da ababen sanya maye a tsakanin al'umma da tabbatar da shugabanci na gari sun yi maraba da wannan yunkuri na hukumar ndlea malam muhammad almashi shine shugaban kungiyar child protection network abubuwan da ke faruwa wani lokaci ga masu madafan mulki ba abubuwa ne wanda za ka danganta su ga masu hankali ba a diba kwalwarka a san cewa kai mutum ne sahihi wanda zai iya ɗaukar juriya abin da yake wajibi gare shi wanda aka rata mai qur'ani ya rantsuwa da shi cewa zai rike ya tsaya kan shi ya rike mutum san cewa in an ba shi ba shi aka ba ba al'umma shi aka ba ba shi ba kuma wani shi ko san zuciya shi bai kamata shiga cikin abin da aka rantsa da shi don al'umma ba baya ga 'yan gwagwarmaya malamai ma sun yi tsokaci a kan wannan batu na gwajin jinin 'yan takara yanzu fa sabuwar badala ta zo wanda nau'o'i daban-daban na shan kwaya ko na aiki da kwaya wasu ma da allura suke yi duk sun shigo wanda idan da addini ya yi shiru akan iri irin waɗannan sai a ce ai ba abin da za a ce shekaru da dama ma ba a san ana shan wata kwaya a allura ba ba a san ana shan wata kwaya a wasu nau'o'i wanda za a ce an dura ko an shaka a hanci ba duk ba a san wannan ba akwai wanda tiriri ne ma wanda za a shaka duk wannan sabon fajirci ne wanda ya bullo daga baya to amma Umar bin Abdulaziz da Allah ta tabbata a gare shi ya faɗi wannan kalma fiye da shekara dubu da wani abu cewa lokacin da mutane suka kirkiri wata sabuwar ɓanna to mu addinin musulunci muna da ajiyayyen hukunci wanda za a zartar mata na abin da yake aikata ko ya bullo da shi wannan abin da gwamnati ta yi yana ɗaya daga cikin hanyoyin na bincikawa a ga shin wanda za a naɗa shi a wani iko na jagoranta jama'a mai hankali ne da ka'ida ta addinin musulunci yana ɗaya daga cikin sharaɗin wanda zai jagoranci al'umma ya zamanto mai hankali malam mustapha muhammad ɗanjima kenan malamin addinin islama a nan kano Tindile hukumar ta NDRA e ta ce za ta bibiyi rahoton da ta fitar dangane da sakamakon gwajin da za ta yi wa 'yan takara. mu gani da gasken ne waɗanda muka nuna cewa ba suna sha kwayan an naɗa su ko ba a naɗa su ba in aka naɗa su kaga za mu fito gidan jarida mu gaya muku kuma ku gaya ma duniya ko. Dr. Ibrahim Abdul kenan kwamandan hukumar NDLA a jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria. a jihar sokoto kuma da yan bindiga ke ci gaba da barazana ga tsaro a yankunan jihar gwamnati ta ɗau matakin neman ɗauki daga gwamnatin tarayya don murkushe miyagun irin lamarin taɓarɓarewar tsaro ya zama ruwan dare a wasu jihohin arewa maso yammacin najeriya da suka haɗa da zamfara da katsina Ga rahoton wakilin masu Sokoto Muhammad Nasir. Da rana kana zaune ka ga mutum da bindiga in ya zo tsayayya a shago irin zama na ƙauye sai ya shiga ciki shine zai ɗauka abin da zai saya ba zai yarda mai shago ya ɗauko ya bashi ba kana yi mai maganan da bai kamata ba ma zai harbe ka yanzu ka ga nan da nan satar ɗin da nan shada ɗin zuwa nan dai makwaro gidan gyara zuwa turba nan duk suga kuki ɗin nan nan duk suga zo nan zuwa sutu zai nan duk ba mu da kwanciyar hankali. irin yadda jama'a ke kokawa kenan dangane da yanayin rashin tsaro a yankin gabashin sokoto to amma gwamnati ta ce ana samun saukin matsalar idan aka kwatanta da can baya yadda ake zuwa ga gari a yi wa jama'a kisan kiyashi kwamishinan lamarin tsaro na jihar kanal garba moyi isa mai ritaya ya ce saukin yana samuwa ne dalilin yarjejeniyar sulhu da gwamnatin ta shiga da 'yan ta'adda wanda muke da shi yanzu shine yan garkuwa da mutane kidnappers yan garkuwa da mutane kuma ba yan ta'adda ba ne. na ainihi saboda garkuwa da mutanen da ake yi yanzu yawanci da haɗin kai ake yin shi kaga an haɗa kai da mutum da yan uwan shi musamman in yana kusa da gwamnati a ce an ɗauke shi ko kuma yan babban ɗan kasuwa ne a ɗauke shi an haɗa kai da yaran shi ko 'ya'yan shi wani har matan shi an haɗa kai da su an ɗauke shi da an ka biya kuɗi an ka sako shi ko wannan matsalar a cewar kwamishinan wasu ne ke tsallakowa daga makwabtan jihohi kamar jihar zamfara suna aikata miyagun ayyukan area bakura haka nan suna shigo mana kasar eh, raba suna yi mana banna iya su dauke saniya guda jibobi su dauke tunkiya jibi su hashe shago su kwashe wayoyi su gudu wannan tsiraru ne yan iska waɗanda patrol ɗaya ya ishe su na 'yan sanda. kwamishinan ya ce duk abin da ya kamata daidai karfinta gwamnatin tana yi don samar da tsaro kuma akwai buƙatar fitattun mutane musamman 'yan siyasa da ke jihar su kama mata ga wannan ɗawainiyar akan haka ne na tuntuɓi ɗan majalisar dattawa mai wakiltar yankin gabashin sokoto wanda ya ƙaurin suna ga matsalar rashin tsaro sanata injiniya ibrahim abdullahi gobir. chairman da national security and intelligence na ƙasa gaba ɗaya na to saboda haka kaga akwai abubuwa da waɗanda muke kallo akwai abubuwa da waɗanda muke ba da shawara su ai don haka kaga muna ta kokari mun rubuta takardu mun tura ma minister of defense ni har shugaban kasa na tura na tura ma takarda na magana na cewa ga irin abubuwan da ake ciki gwamnatin dai ta yi wannan kira ga hukumomin sojin najeriya da su daure su ƙara mana yawan sojoji saboda rashin yawan sojoji da sauran jami'an tsaro shi ke kawo har wasu masu raunin imani suna haɗa kanu da 'yan uwansu suna ɓoye junansu suna cewa an ɗauke su haka ma kwamishinan ya ce kulawa da haƙoƙin jami'an tsaro zai ƙara ba su ƙwarin gwiwa su jajirce ga samar da wanzuwar tsaro a ko'ina cikin najeriya muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya muryar Amurka ake sauraro don sahihan labaru. A jamhuriyar Nijar, masu yada labaru da harsunan gida da suka hada da Hausa da Zabarmanci sun samu horon karin kwarewar aiki daga kungiyar 'yan jaridan fannin kididdiga da haɗin gwiwar hukumar kididdiga ta ƙasar INS. ga tamar abari dauke da rahoton. Gungun 'yan jarida don ci gaban kididdiga a Nijar ya gudanar da horo ga 'yan jarida masu aiki da harsunan gida wato Hausa da Zabarmanci. Cewar Dallatu Mamman shugaban gungun na RGDSN dalilinsu shine kawo sabon salo na inganta aikin 'yan jarida. E, makasudin ga zaman taro shine muna so mu kawo wani sabon salo a cikin aikin jaridanci. Ya to dan jarida a cikin aikin da yake ya kula da harkar statistik. Minan harkar statistik kididdiga wanda za a bada wannan. Mutum ya zamanto a cikin aikin shi. In menene ka faɗi in kamar misali yanzu kamar wani rahoto ne kai akan talauci na Nijar. Fannin makaranta ne, fannin lahiya ne, fannin kasuwanci ne, bunƙasa arziki ne. IENS wa'inga su ne suke yin su su kuma statistics da yini suke yi su ne masu inganci su ne masu muhimmanci su ne statistics na Nijar gaba daya kenan muna so gaban nan yan jaridu in suna yin magana a cikin aikin su saboda ba dan wani abu da abin da kuke yin abin da muke yi gaba daya daukar shi da muhimmanci duk dan jarida in zai aiki ko wanda yake rubutu ne ko wanda yake magana ne ko wanda yake cikin gidan talabijin ne ya zama to abin da zai hode kin yana da hujja a saman shi a wajen horon yan jarida sun koka kan matsalar da suke cin karo da ita wajen neman wani labari game da kididdiga. matakan da muka ɗauka mu dan nama manhol shi wangare zokin namu kamar ya to wato abin da nasara ke cakuruwa da transmission wato mu ne kamata mu ce yayi na sun akwai matsala a akwai matsala guri kaza yan jaridu bisa samun labaru ba a basu kada a hana su labaru in suna nema a basu to yanzu sai Allah da ikon sai zaman su su ne ma suke bin ba mu suke son duk abin da za mu mu zo gurin su su ba mu labarin wannan su ba mu abin da muke nema kin wannan yana ba matsala in ya zaman to yan jaridu suka taba suka gani ba su samu labarin ba a gaya musu ba mu da su gaya mana in suka gaya mana mu na iya ce musu a yan jaridu suna so su yi aiki akan fanni kaza ku ba su abin da ake cewa wato kamar labari wanda suke nan na kididdigogi saboda kala ai abin da gaba ku ce a abin da aka hudin ba daidai bane kididdiga dai tana da muhimmanci a wannan lokaci a kowane fanni kuma hakan ne zai taimaka wajen daukan dukkan wani mataki gurin mu a gaba kamar da na hudi ne duk mu gaba ɗayan jaridu kan mai waye daga yau duk ƙasar duniya da ta ci gaba daga statistics na ta ci ci gaba ba kawai da surutu bane aka ci gaba so muke duk hankalin mai dawo mu yi fahimta da cewa wanga harka ta statistic kila mu biyo daga kanta in muna so a dauke mu da daraja kuma in muna so kasar ta ci gaba shine muke so kawai gure namu gaba da yan jaridu su sa a kansu in za su yi aiki ko da irin aiki ne ko wani irin suje ne gare su akwai ididdigal in suka buga saman wato wannan sitkin da ake wadi dan ENS sa samu isassun labaru in ba su samu ba a nan su kira ins ko kuma su kira mu rezo su ma dai yan jaridar cewa suka yi sun gamsu da wannan horo sunana gare amadu wallahi wannan taro da aka yi na yan jarida na tara yan jarida masu ba labari akan hausar zamanci zai sa mutane su karu bisa kan harkar kididdiga su san ne kamata a ba da rahoto bisa wannan kididdiga sunana madama ashita abdan ruwa radio sarauniya alhamdulillahi wallahi wannan horo na ji daɗin shi saboda wani abun da baka sani ba kake tsammanin daga ina kyauta yanzu yau ka san daga ina kamar yanzu kididdiga da ake yi ta yara da mata da aihuwa duk a yau na san ENS take yin su. Na ƙara samun ilimi. Sunana Amina Suleiman daga gidan rediyo na shahar Agadez. Wallahi na karu sosai da gaske tunda daga farko kin ga dai wani bai san ma menene ENS. Mun karu sosai zai bani incin kuma in san wasu irin ayyukan da zan gabatar. Tamara Abari muryar Amurka daga magara a jamhuriyar Nijar. Kar a shafa muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. Ga Aisha Mu'azu da shiri na gaba. Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. A makon jiya, shirin yanayi da muhalli ya kawo muku ci gaban tattaunawar da muka yi da shugaban hukumar Latvia Farfesa Riu Jowo. Mun kwana a daidai inda ya fara bayani game da matsalar kwararowar hamada. To a yau bayan da na masa tambaya a game da dangantakar da ke tsakanin hukumar da ke kula da ayyukan kiyaye kwararowar hamada wato Great Green Wall da Nasiriya ga abin da ya shaida da hukumar Nasiriya da ita hukuma mai lura da kwararon hamada wato Great Green Wall dukanmu ma'aikata ne wanda muke gargashin babban ma'aikata na tarayya federal ministry of environment muna karkashin ta ne su aikinsu ya shafi tabbatar da an shuka bishiyoyi da an lura da su kuma sun tashi sun kama saboda wannan shine ɗaya daga cikin hanyar da za a tare hamada to mu kuma kamar yadda na ce da tun fari mu ne muke da hakkin tabbatar da dokoki to muna da dokoki da muka zayyana na hanyar da za a tare kwararrawan hamada misali akwai wasu ayyuka da mutane da suke yakan shafi bishiyoyi kamar yanzu akwai masu aikin yin gawayi da ake girki da shi mutane suna kiransa kol to suka sare bishiyoyi ne su kona sannan su yi wannan kol to muna da dokoki da muka zayyana saboda a tabbatar cewa ko da mutane sun sare bishiyoyin nan duk bishiyan da ka sare sai ka sake shukawa kamar guda uku kuma ka rahine su yadda za su tashi duk wannan mun yi an yi su ne saboda a tabbatar da aikin nan yayi sannan su kansu great green ne mukan muna aiki kafada da kafada su suna aikin su kuma muna zuwa da dokoki mu tabbatar cewa eh, mutane su kusan in ce ita hukumar ta ta Najeriya bar bishiya ce wacce ba kawai hukumar kwararowar hamada ba har da sauran hukumomi take samar da dokoki da ake aiki da su ke. kwarai da gaske duk wani hukuma da take aiki da ya shafi da muhalli to muna aiki da su wayanda kawai wanda ya shafe mu ba shine kaman ma'aikatan man fetur muna da wata hukuma da take lura da gurbata muhalli da ya shafi aikin ita man fetur hukuma mai aiki da mai lura da abin ya shafi gurbata daga aikin man fetur su kansu akwai inda muka haɗu amma yanzu duk aikin da aka yi da man fetur zai gurbata iska to mu ne muke da doka da ya shafi wannan iska lura da iska tabbatar iska ya kyau so duk muna aiki ya shafi iska ya shafi iska aikin mu ya shigo sannan shi kansa misali in aka sake wannan a cikin ruwa kamar yadda na faɗa zai shafi halittu ruwa akwai dokokin mu da ya shafi halittu na ruwa da na ƙasa to ina ga kalubale wajen aiwatar da ayyukan nan nawa domin idan akwai abu ɗaya da mutum baya so shi ne canji kwarai da gaske akwai kalubale da kika faɗa kalubalen nan ya shafi na ɗaya rashin kayan aiki yadda ya dace wanda zai ba mu dama mu yi aiki misali ayyukan namu ya shafi zuwa wurare da yawa banda banda inda jama'a suke zama ya shafi shiga dazuzzuka inda ake aikin hakan ma'adinai inda ake aikin kwari na duwatsu wani an ce miki an ɗora ma hakkin da ya shafi ƙasa gaba ɗaya najeriya babban nauyi ne akwai rashin isasshen kuɗin da za a yi amfani da shi wajen sayan kayayyakin ayyuka akwai karancin su kansu ma'aikatan sannan kuma wa uba kamar yadda kika faɗa akwai halaye irin na 'yan najeriya ba a son bin doka haka kawai mm. sai an tursasa jama'a so inda za a samu jama'a kowa ya yi abin da ya dace kamar yanzu in ka je kasashen turai ya zama al'ada a wurin mutane mutum ba za ka taba gari ya ɗauki shara ya jefar ba ko ya sha wani abu ya ce ma zai jefar zai rike a hannunsa sai ya je inda ya dace sannan ya aji amma mu za ki ga mutum ma ya sayi rake yana tafiya ta yana sha yana jefar wanda ka kanka mu titi a share ya kamata ka ga bai ka jefar ba burki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Amma zuwa makon gobe idan muna da iko za mu ji muryoyin wasu daga cikin waɗanda suka halarci taron da mujallar Outreach ta gudanar a birnin Kaduna, Najeriya da kuma abubuwan da aka tattauna. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma bakon namu Farfesa Aliyu Doro sai wanda ya sada mu da ku Solomon Abu. Aisha Mu'azu ke fatar alkhairi. Garba shigo da shirin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Za mu fara shan jirgin na wannan makon ne da jaridar FB an da tarwato mana cewar ministan tsaron kasar jamhuriyar Kamaru da Sabiti Asomo ya halarci wani biki na musamman da aka gudanar domin nada manyan dakarun tsaro na haɗin gwiwa waɗanda za su tunkari mayakan Boko Haram wanda ya zamto shugaban mayakan shine Janar Abdullahi Mai Kano na kasar tarayyar Najeriya. Jaridar Dusahel kuma ta kasar jamhuriyar jamhuriyar kamaru ta nuna mana cewar yanzu dai 'yan arewacin kasar ta kamaru suna cikin bakin ciki na ganin yadda da zaka tsohon shugaban kasar ahmadu ayijo wanda ya kwato yancin kasar ta kamaru a shekarar 1960 daga tura mulkin malako ya zira ya kwashe shekaru 31 da rasuwa wanda har yanzu gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru bata ba da umarnin cewa a dawo da gawarsa ƙasarsa ta aihuwa ba yanzu dai yana kwance ne a can birnin Dakar da ke can kasar Senegal. Sai kuma jaridar Leju ta kasar Kamaru ita kuma ta gulmata mana cewar ranar Litinin da ta gabata ne dai kungiyar haɗin kan lauyoyin kasar jamhuriyar Kamaru su gudanar da wani yajin aikin su na sai baba ya gani a faɗin kasar domin irin yadda suke samun takun saka da manyan alƙalan kasar wajen yadda suke hana musu gudanar da aikin su. Jaridar The coast kuma ta kasar jamhuriyar kamaru ta ce kaso saba'in na mayakan bangaren yan awaren kasar yanzu dai suna zargan jam'iyyar nan ta sjf wanda ta fi karbuwa a wancan bangaren cewar tana da hannu a cikin irin matsalolin da yake faruwa musamman ma wajen yayata manufofin masu yaƙi da gwamnatin kasar ta kamaru domin ganin suna tuna musu sirrin su sai kuma jaridan kamarun tribune an da ita kuma ta sake bankaɗo mana cewar dai a halin yanzu hukumar lafiya ta kasar jamhuriyar kamaru ta yi kokari na ganin cewa ta gudanar da wani binciken kwakwaf akan al'umman kasar gabaki daya ana ta ce rahoton da ke fitarwa na shekara-shekara ta samu tabbacin cewa mutane dubu talatin da bakwai ne da dari hudu da talatin da biyar yanzu haka a fadin kasar to game da cutar nan mai karya garkuwan jiki ta sida ko kuma kanjamau za mu kammala shirin jaridu namu na wannan makon ne da jaridar afrimedia tv an da ita kuma ta ce har yanzu dai dakarun tsaron kasar kamaru suna ci gaba da killace jagorar dan adawan wannan na kasar morris kanto wanda ya yi barazanar gudanar da zanga-zanga a faɗin kasar domin shaida gwamnatin kasar take yi cewa za a gudanar da zaben gundumomi a kasar ta jamhuriyar kamaru ranar shida ga watan disamba nan kuma suka ce ba sa bukatan a gudanar da wannan zaben a halin yanzu sai dai an sasanta rikicin bangaren yan aware yi haka zalika wannan zanga-zangar suna buƙatar shugaba biya da ya saboda kan kujerarsa ta mulkin kasar ta jamhuriyar kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru lokaci yayi na shirin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka da yake jawabi ta yanar gizo a wani taron afghanistan mataimakin sakataren harkokin wajen amurka mai kula da sha'anin siyasa david haley ya yi alkawarin ba da tallafi dala biliyan uku da taimaka wa bangaren da ba na soja ba kane ya ce manufarmu iri ɗaya ce ita ce afghanistan ta zauna lafiya da kanta da kuma makwabtanta ta mutunta 'yancin bil'adama na 'yan kasar ta baki ɗaya kane ta samu karfin hana 'yan ta'adda amfani da kasar ta su yi wa tsaron amurka da ƙawayenta barazana amurka ta himmantu ta tabbatar da nasarori da ta yi a afghanistan tun shekarar 2001 su dore kuma su ci gaba waɗannan sun hada da mutunta 'yancin don 'yan ƙasar afghanistan har da mata da ƙananan yara da kuma ƙungiyoyin tsiraru da bin doka da oda da mutunta haƙƙoƙin ƙasa da ƙasa da tafiya bai ɗaya da tabbatar da adalci da kuma mulki na ƙwarai sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya nanata cewa dole ne gwamnatin afghanistan ta sauke alhaki da ya rataya a wuyanta na aiwatar da shirin zaman lafiya da tsaro i'm talking about things like economic reforms real anti-corruption efforts including our drug interdiction, human rights. Ya ce ina magana ne akan abubuwa kamar sauyin sha'anin tattalin arziki da yaƙi da cin hanci da rashawa da gaske da kuma batunmu na yaƙi da miyagun ƙwayoyi da mutunta 'yancin bal'adama da walwalar addini da samar da yanayi mai inganci ga masu zaman kansu da kuma ɗaukar matakin dogara da kai. Sakatare Pompeo ya faɗa da kakkausar murya cewa zaɓin tattaunawar zaman lafiya a afghanistan zai shafi girma da adadin taimako da gudunmuwar ƙasa da ƙasa da za ta samu nan gaba kasashen duniya su ma suna da rawan da za su taka in ji sakatare pompeo musamman makwabtan afghanistan su taimaka wa ƙasar zuwa ga zaman lafiya da tsaro da kuma daidaito a nan gaba amurka ta sanar da alkawarin tallafin miliyan 300 na asusun taimakon farin hula ga afghanistan a cikin shekarar 2021 ne tare da gindaya wasu sharuɗa cewa za ta ba da kuɗin ne yayin da take duban nasarar da ake samu a shirin zaman lafiyar in ji mataimakin sakatare hali ya ce dukkaninmu na da ruwa da tsaki a makomar afghanistan da kuma tabbatar da samun zaman lafiya da tsaro da kuma daidaiton mutanen ta dan gaba in ji mataimakin sakatare hali ya ce dole ne gwamnatin afghanistan ta yi aiki na ta. kana mutanen afghanistan da duniya baki daya abinda suke sa ran gani kenan wannan shine sharhin murya amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka wasu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar amurka ni nasiru adamu ali kaya da na jagoranci shirin nake cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum